واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة كان درسومنا تفسير القرآن من جرمة ودكراتم نبايا mun je ƙarshen suratun nazi'at Allah ya sanya albarka cikin abin da muka karanta yau insha Allah za mu shiga suratu abasa suratu abasa sura ce makiya ɗaya daga cikin darussan da suratu abasa take zuwa shine dasa aƙida a zukatan musulmi dasa aƙidar musulunci a zukatan musulmi suratu abasa ta zo da saƙo na tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ta yi magana akan salo tsari na da'awa kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suratu abasa ta yi magana a kan tsananin munin cewa Allah da ɗan ne. yake mafi munin laifi da mutum zai aikata shine ya ce ma Allah ya yi tarayya ma Allah wanda ya fi kowa a kan bawa shi ne ubangijinsa ne ubangijinsa to wanda ya kafirce ma Allah wanda ya butulce ma Allah ya yi iya karshen butulci wanda ya butulce ma Allah ya yi butulci iyakan butulci shi ya sa Allah sai ya ambaci yadda ya halicci dan adam da kuma abin da aka halicci dan adam da shi saboda dan adam bai cancanci girman kai da kafirci ba an halice shi ne da ruwan mani shi ma dan adam baya musu haka wanda ya samu asali daga wannan asalin to bai kamata a ce yana da girman kai da ji da isa ba kuma bai kamata ya kafirce ya juya baya ga mahalicinsa ba suratu abasa a ƙarshe ta yi maganar tashin alkiyama cewa alkiyama yana nan tafi alkiyama yana nan tafi duk daren daɗewa da a yi tashin alkiyama za a mai da bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa na da rabu ranar alkiyama Allah ya tabbatar da digadiganmu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya shirya da mu to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim Allah maɗaukacin sarki ya ce abasa wata walla ya tsaura iska ya kau da kai ya juya baya malamin tafsirin alkur'ani suka ce waɗannan ayoyi da an ramma ya karanta mana yanzu sun sauka ne kan wani abu da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ɗaya. daga cikin ladaninsa abdullahi bin ummi maktum makaho ne wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ganawa da manyan kafiran ƙurayshawa annabi ya zaku ya ja hankalinsu zuwa ga musulunci da imani ya wayar musu kai zuwa ga musulunci da imani suna wannan tattaunawa sai ga abdullahi bin ummi maktum shi kuma ya zo yana so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mishi ƙarin bayani ya tambaye shi akan waɗansu matsaloli na addini to makaho ne yana zuwa da ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya bijirar ma annabi da tambayoyinsa da bukatarsa sai ya kauda kai Allah sai ya ce abasa wata walla ya ɗaure fiska ya juya baya ma'ana ya ɗaure fiska ya kauda kai an ja abul a'ama saboda wannan makaho abdullahi bin ummi maktum ya zo mishi yana shigo da tambayoyinsa a lokacin da yake ganawa da waɗannan mutane Allah sai ce ma annabi wa ma yudrika la'allahu yazzakka me ya sanar da kai ko wannan makaho da ya zo yake tambayoyi ya zo yake so ya fahimci addininsa la'allahu zaka zai tsarkaka ne zai gyara addininsa ne zai samu tabbatuwa akan addini jama'a sun fahimta au zakaru, ko ma ya wa'astu da kalmominka da wa'azin da zaka mishi fatan fa'ahu zikira wannan wa'azi da kan shi kuma ya amfani shi Allah ya ya sanar da kai waɗannan da su karba wannan ba zai karba ba me ya sanar da kai a cikin waɗannan ɓangarori guda biyu wane ne za a ribace shi wane ne zai amfani karantarwa jama'a mun fahimta Allah ya ce wa ma yudrika ya yazakka me ya sanar da kai wannan makahu watakila tsarkaka zai yi ya tsayu kan addini ya samu fahimtar addini au yazakkaru ko abin da ya zo tambayan yana bukatar a mai wa'azi ne ya wa'astu fatanfa'ahu zikira har kuma wannan wa'azin ya amfani shi jama'a mun fahimta malamai suka ce wannan jan hankali ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ai shi masanin bayyane ne kuma masanin boye duk abin da zai faru duk abin da zai kasance shi Allah ya sani bai bukata a bashi labari Allah sai yace amma man istagana amma wannan da ya wadatu da dukiyarsa da matsayinsa Yadda addini bai mishi ba yadda kai ma baka mishi ba ya ji bayi da bukatar imani Allah ce fa an talahu ta sadda Allah ce kai kuma shi kake ta tinkara shi kake tinkanta jama'a mun fahimta wa ma alaika Allah ya zaka Allah ya ce kuma ba komai a kanka don bai musulunta ba don bai tsarkaka ba jama'a mun fahimta wadda kai ka mai da hankali a kansu Allah ya ce su kuma sun wadatu da alkur'ani ba ruwansu da alkur'ani sun wadatu da matsayinsu ba su da bukatar da'awarka sun wadatu da sauraronka Allah ya fa anta lahu tasadda kai kuma shi kake fiskanta wa ma alaika Allah ya zakka Allah ce kuma ba komai a kanka don bai tsarkaka ba don bai musulunta yayin imani ba Allah sai ce wa amma man ja aka yatsa amma wannan makahu da ya zo maka da sauri wa huwa yaksha yana mai tsoron Allah yana so ya san hukunce hukuncen Allah fa anta lahu talaha Allah ke kai kuma ka kauda kai gabarin sa jama'a mun fahimta duka wannan nusarwa ne wato shi kira zuwa ga Allah kira zuwa ga Allah zuwa da'awa wa'azi ba wai an ba wa mai wa'azi dama shi ya yi wa'azin ya yi da'awar yadda yake so ba ne Allah shi ya tsara yadda yake so ne manhaji ne tsari ne wannan tsari ubangiji ke so kowa ya bi shi ya sa da yawa cikin alkur'ani za ka ga hatta annabawa akwai gyare-gyare da ake musu akan abin da ya shafi da'awa jama'a mun fahimta ba mun karanta annabi yunus alaihi salatu wasalam ba a suratu safat allah ya ce Allah ya ce wa inna yunus la minal mursalin lalle annabi yunus yana daga cikin manzannin Allah iz abaka ila al-fulk al-mashhum lokacin da ya tafi zuwa ga jirgin ruwan da yayi lodi to sanadiyar tafiyarsa fushi yayi yana da'awa sai ya gamu da bijirarrun mutane yana yi a yi atule a yi iskili a yi walakanci sai ya yi bushi wazannu ne izahaba mu فنادى في الظلمات أن لا فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك Allah ya ce wa zannuni haka nan annabi Yunus alaihi salatu wassalam shine zannuni izahaba mugadiban lokacin da ya tafi ya bar mutanensa a cikin fushi abinda suka yi na bijirewa da kangarewa sai ya bata mishiri sai ya yi fushi sai ya tafi abinsa fazanna allan na kadira alaihi Allah yake sai yayi zaton ba da mu yi komai ba in ya tafi ta sha ta sha kenan fanada fi zulma Allah yake kawai sai ga annabi Yunus yana ta roƙon mu yana ta kira a cikin cikin kifi jama'a mun fahimta tafiyan da yayi ya bar mutanensa bayan sun kangare sun ki imani sai ya fita a cikin kushi sai ya tafi sai dai samu jirgin ruwa an yi lodi za a haura sai ya zama ɗaya daga cikin fasinja kawai sai ya biya sai ya shiga ya ce ya tafi abin إذ أبق إلى الفلك المشون فساهم fakana minan المضحضين ana tafiya. jirgin ruwa sai ya samu matsala duk hanyar da za a bi a sha kan matsalar abu ya gagara ƙarshe jirgi alamu suka tabbatar da jirgi dai zai nizi to sai aka ce hanyar da za a bi a warware wannan matsalar shi ne a rage fasinja a rage fasinja a rage fasinja in kuma babu rage fasinja to duka da a tafi to sai aka daidaita a rage kafin akwai ka'idar irtikabu a kafin darrai ko yawa in matsaloli biyu suka taso to kuma ba makawa dole ɗaya sai ta abu to sai ku ɗauki karamar ku yi hakuri sai ku tsunduma cikin ta sai aka ce a rage fasinja aka yi kuri'a kuri'a sai ta faɗo kan annabi yunus alaihi salatu wassalam to tun da an san mai wa'azi ne sai aka ce a taki aka sake kuri'a ta faɗi karshe malamai suka ce sai da aka yi kuri'a sau uku wa zai faɗa ruwa annabi yunus sai kuri'a ta faɗa kansa shi annabi yunus ya san ba matsalar bacin jirgi ba ne wata matsala ce a ƙasa sai ya faɗa yana faɗawa sai kifi ya haɗe annabi yunus Allah ya ce kifi sai ya haɗiye annabi Yunus alaihi salatu wassalam sai ga shi a cikin dubbai ga duhun cikin kifi ga duhun kifi ya yi nutso da shi a cikin teku to annabi Yunus sai ya kama kiran Allah yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi yace ba wani ba wani bawa musulmi da zai fada matsala ya doge da roƙon Allah da addu'ar annabi Yunus face Allah ya kaide shi a matsala don Allah ce wa kazalika nunjil mu'minina falaula annahu kana minal musabbihin Allah yake ba don ya kasance daga cikin masu tasbihi ba da mai da al'amarinsa zuwa ga Allah lallabi fi batnihi ila yawmi yub'asun da yayi ta zama a cikin kifi har ran da Allah zai tada bayi har tashin alkiyama shi a cikin kifin za a tashi shi to karshe bayan annabi Yunus alaihi salatu wassalam yayi tarokun Allah yana mai da al'amarinsa zuwa ga Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin karshe Allah ya sa kifin ta amayar da annabi Yunus alaihi salatu wassalam karshe Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun Allah ya ce to a koma a je a ci gaba da wa'azi a koma kenan kaga shi mai da'awa tsari da aka bashi dole wannan tsari shi zai bi shi yasa da shawa suka cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sai ma annabi tokaciya fasbir li hukmin rabbika wala takun ka sahibil huti Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wasbir li hukmi rabbika fasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka wannan aiki da Allah ya baka na kira zuwa ga Allah Allah ya ce kai hakuri da hukuncin da Allah ya dora ka kai wala takun ka sahibil hud karka zam karka yi irin abin da mai kifi yayi jama'a mun fahimta kenan kar yayi fushi ya dauki irin matakin da annabi Yunus alaihi salatu wassalam shi ma ya dauka Sabon da yake cikin waɗannan ayoyin shine kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana da manhajinsa tsari da aka ɗora shi a kai wadda duk wadda zai yi kira wannan turba ta annabawa da manzanni a kai ake so ya tafi a kai jama'a mun fahimta Allah ya ambata wurare da yawa a cikin alkur'ani irin su udu'u ila sabili rabbika والموعظة بالتي هي أحسن إن ربك هو بمن عن وهو بالمهتدين الله يتيو من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم أدو إلى سبيل ربك كي كرا زوا ga hanyar دعوة أنا ana زوا ne الله kiran mutane ake yi zuwa ga hanyar Allah shari'ar Allah imani da bil hikma Allah ya ce da hikima wal mau'izatil hasna da kuma wa'azi mai kyau shi yasa in ka dubi annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Harun ai zaka ga har lafuzzan da za su yi amfani da shi a gun wa'azin Allah ne ya koya musu in kun je ku ce kaza in kun je ku ce kaza in kun je ku faɗi kalma kaza kaza da kaza jama'a mun fahimta saboda haka ba mutum ne zai yi yadda yake so ba ai shi yasa gaba sai Allah yace udu ila sabila rabbika bil hikma sai yace wal mau'izati al hasana da wa'azi mai kyau don wa'azin akwai hauragiya akwai kuma shi yace wal mau'izati al hasana da wa'azi mai kyau tunda yace wal mau'izati al hasana kaga ai ba kowani wa'azin ne wa'azi dole sai wa'azin da ya dace da tsarin da Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta a yi kira akan wannan tsari Allah ta ya ce wajadilhum billati hiya ahsan Allah ya ce kuma kayi mujadala da su idan ta kama a tattauna a yi muƙabala ko munazara za a tattauna Allah ya ce to a yi ta hanya mafi kyau wajadilhum billati hiya ahsan ay bi tariqati allati hiya ahsan hanya mafi kyau sabanin yadda zaka ga da yawa yanzu irin tattaunawar ana tattaunawa ne domin fito da wani abu amma tattaunawa da za a je wannan ya zaki wannan wannan ya zaki uwar wannan wannan ya a to wannan kuma ya zama bata lokaci jama'a mun fahimta tattaunawa ana yi ne haka Allah ce ko da kafirai ne wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan tujadilu ahlal kitabi Allah ce kar ku yi mujadala da ahlul kitabi illa billati hiya ahsan fi ta hanya mafi dacewa za a tattauna a dauki abin da za a dauka a fito da abin da yake gaskiya da shirya a cikinsa wannan shi tattaunawa amma tattaunawan da za a zo wannan ya baci wannan wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutuncin wannan ai ba ba a cikinsa to Allah subhanahu wata'ala shine ya tsara yadda kiran zai kasance kuma akan wannan turba annabawa da manzannin Allah suka yi kira kuma akan wannan turban sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi da waɗanda suka biyo bayansu suka yi tafiya kuma suka yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta Allah ya ce amma man istagna amma wadda ya wadatu shi ƙur'anin bai nishi ba su ne waɗanda suke cewa sawa'un alaina a wa'asta amlanta ta kuma da suka ce mu fa duk ɗaya ne a kan a wa'asta am lam takun min alwa'izin kayi wa'azi ko kar yi wa'azi suka ce duk bai shafe mu ba kaga waɗannan ai sun wadatu da shari'a ba su da bukatar wa kalu kulubuna fi kinnatin mimma tad'una ilayhi وفي ƙalu suka ce fi kulubina a kinnatin suka ce zukatanmu yana cikin wani rufi ne saboda tabbatar mishi da duk abin da yake kira zuwa gare shi babu ruwan da shi wa ƙalu suka ce kulubuna fi a kinnatin mimma ta da'una ilaiki zukatanmu suna cikin wani kurtu ne rufaffe gabarin duk abinda da kake kiranmu zuwa gare shi duk abinda kake kira zukatanmu a rufe suke ba zai shiga ba ba zai shiga min mata da una ilayi kan abinda kake kiran mu zuwa gare shi wa a azanina waqrun cikin kunnuwanmu akwai wani nauyi wani toshiya duk abinda kake faɗa baya shiga wa min bainina wa bainika hijabun tsakaninmu da kai akwai wani shamaki ba ma ji ba ma ganin ka fa'amal ka je ka yi tayin abin da za ka yi inna na amilun mu ma muna kan abin da muke aikatawa mun fahimta to Allah sai ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amma man istagana amma wanda ya wadatu gabarin imani wanda ya wadatu ga sauraron alkur'ani wanda ya wadatu da dukiyarsa wanda ya wadatu da matsayinsa fa anta lahu sadda kai kuma shi kake fiskanta shi kake sauraro wa ma alayka Allah ya zakka Allah ce kuma ba komi akan ka don bai tsarkaka ba ba komi akan ka don bai musulunta ba akwai wani wadda don bai musulunta ba shi kenan kai da a kama abin da ke kanka ka isar da sa ka yi kira ka yi kira zuwa ga Allah kira zuwa ga ya karba bai karba ba wannan kuma shi ta shafa wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shi Allah ya ce wa ma ya ladina yattaquna min hisabihin min shay'in ai babu komai akan waɗanda suka tsare tsoron Allah suke bin dokokin Allah na hisabin waɗanda suka kafirce suke ƙirƙiri da ayoyin Allah Allah ce hisabinsu ba yana kan masu imani ba ne wa ma labina ya yattaquna da min hisabihim min shayin Allah ya ce bayi kan waɗanda suka yi imani suka tsare ayyukan kwarai suka bi dokokin Allah hisabin waɗanda suka kafirce ma Allah suka shiga izgili da ayoyin Allah Allah ya ce hisabin su ba yana kan masu tsoron Allah bane min shay'in ta kowace fiska walakin zikra Allah ya ce abin da ke kan masu imani masu takawa shine tunasarwa da yin wa'azi la'allahum yattaqun ko da su yi takawa ko da su bi dokokin Allah abin da ke kan mu'mine shine kira zuwa ga Allah ai da yawa da yawa cikin kafirai babban abin da suka so Shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya raba majalisinsu. suna so su saurare shi ya musu bayani amma sai ya kori talakawa da kananan mutane a cikin majalis kasan shi dan duniya yana auna kima da daraja ne da abin duniya jama'a mun fahimta ka haddace alkur'ani ka san sunna ka fahimci addini shi in baka da abin duniya ba wani idan kuma kana da abin duniya to ka zama yalla ko baka iya karanta fatiha ba to sai suka ce irin su bilal irin su suhaib duk su bar majalisin in yana su su su zo su zauna a majalisin Allah ya ce واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wata. Allah ce ka hakurtar da kanka ka danne zuciyarka ka yi haƙuri ka zauna tare da waɗannan bayan Allah muminai waɗanda suke roƙon ubangijinsu suke bauta ma Allah safiya da maraice wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum Bilga wal ashi yuriduna wajha Allah ta hakurtar da kanka ka ci gaba da zamanka da waɗannan bayi waɗanda suke bautar ubangijinsu safiya da maraice yuriduna wata suna nufin fiskar Allah wala ta adu ina ka anhum kar ka daga idonka ga gabarin su ka kai gaba turidu zinatar hayatin duniya don neman adon rayuwar duniya ma'ana kar ka bar waɗannan talakawan sahabbanka waɗanda suka yi imani suna tare da kai cikin bautar Allah safiya da marece ka mai da ka kan waɗancan mawadata don neman adon rayuwar duniya wala bi man agafalna qalbahu an zikirina. Allah ya ce karkabi wadda muka rafkanar da zuciyarsa ga barin ambatonmu ba hawa ahawahu wadda ke bin son zuciyarsa wa kana amurhu furban al'amarin sai zan daidaitaccen al'amari Allah shi karkace su to da yawa dama haka su wani shiga cikin talakawa ne shi bayi so bayi so eh, bayi so bayi so e wani ko a sau ne aka dan hada kafa sai janye kafarsa Allah akbar Allahu akbar bambancin da yake tsakaninmu bambancin da yake tsakaninmu tsoron Allah tsoron Allah wanda ya ɗauka bambancinsa da ɗan uwansa shine rigar da suke sawa tun da rigarsa ta fi rigar wancan ya ɗauka wannan shine zai sa ya fi wancan wadda ya ɗauka motar da yake shiga ita za ta bambanta shi da wancan in motarsa ta fi girma to ya fi wani girma wanda ya ɗauka da gida ake fin juna wadda ya ɗauka da kuɗi ake fin juna zai sha mamaki ranar barin duniya idan ma baka taba aihuwa ba watakila an taba aihuwa a gidanku yadda kaga jaririn nan ya zo haka alhaji ya zo yadda kaga jaririn nan ya zo haka alhaji ne ko duk wanda ya ɗauka da abin duniya ake fifiko to ya yaudaru ya yaudaru ya wadda ya ɗauka don ya fi mutane kuɗi a hannunsa ko don ya fi mutane manyan motoci ko don ya fi mutane manyan gidaje ya ɗauka wannan shi ke nuna ya fi su daraja to ya yaudaru ya yaudaru amma ba za ka gane ka yaudaru ba sai ran da za ka bar duniya ba da shi ba ne inna akramakum inda Allah ya askama wadda ya fi karamci a cikinku yalla boy a cikinku Allah ya fi wadda ya fi tsoron Allah wadda ya fi tsoron Allah karka yadda waɗannan abubuwa duka na rayuwar duniya su ruɗe ka ka walakanta wani su ruɗe ka ka walakanta wani karka yadda karka yadda karka yadda abin duniya ya rude ka ka walakarta wani haka mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam su ma da suka zo suka sami annabi nuhu suka ce waɗannan talakawan su ne matsalar su ne matsalar ka kore su faqala al mala'u kafaru yin qaumihi ma raka illa basharan mithlana faƙalar mala'ul ladina kafaru min manyan mutane waɗanda suka kafirce daga cikin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam suka ce ma naraka illa basharan mislana mu fa ba mu ganka ba face mutum ne kamar mu ma'ana iya fa matsayinka da muke gani mutum ne kamar mu baka fi mu da komai ba wa ma nara kattaba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'ayi kuma duk waɗanda suke binka aje nan wa'azi aje nan wa'azi su bi ka nan aje ayi wa'azi duka mun lura kananan kaskantattun cikin mu ne wa ma nara ba aka illal ladina hum araziluna kaskantattun cikin mu su ne suke binka badiyar ra'ayi gidadawa su suke binka wa ma nara lakum alaina min fadlin ba mu ganin wata falala da kuke da ita akan wadda kuka fi mu bal na gunnukum kazibin duk abin da kuke faɗa ƙarya ne kaga ai waɗannan sun rudu tunda suna ganin waɗanda suke tare da annabi nuhu kaskantattun cikin su ne kaga ai su sun ɗauka da abin duniya wani ke fi wani eh can gaba annabi nuhu da ya tashi musu nasiha Allahu akbar

wa ya kauni su ya ku mutane na la'as'alukum alaihi mala ni fa ba kuɗi zan tambaye ku ba balle ku shigo min da maganan kun fi su arziki da wadata matsala ta da ku ba ta kuɗi ba ce ba sai an zo maganan kuɗi bai sai ya fi annabi nuhu ya ce wa ya kauni ya ku mutane na la'as'alukum alaihi mala ni fa ba kuɗi zan tambaye ku ba in ajariya illa alallah ladana yana wajen Allah dukkan mai karanta zuwa mai kira zuwa ga Allah kwantiraki ne tsakanin shi da Allah abinda ubangiji ke so kai mai wa'azi ka kulla alaka tsakanin bayin Allah da ubangijinsu kai kuma in ka je biya ka idan ka amfani da wa'azin da da'awar ka gina kanka to ka cire bonka kuma za ka ɓace ranar lahira shi yasa yake ka yi kira zuwa ga hanyar Allah zuwa ga hanyar Allah kai kira zuwa ga hanyar Allah la as'alukum alayhi mala yace ba zan tambaye ku dukiya ba ba zan roƙe ku kuɗin ku akan kiran ku da nake zuwa ga Allah ba in ajri illa ala Allah ladana yana wajen Allah wa ma ana bi taridil ladina aman yace amma ba ban kasance mai koran waɗanda suka yi imani ba na kore su saboda ina so ku zo ku zauna tare da ni yace haka ba zai yi innakum mulaqu rabbihim yace domin ai da su haɗu da ubangijin su to in an haɗu da Allah suka ce na kore su saboda masu kuɗi yace a cikin kuwa zai ce afala tazakkarun walakin ni arakum qauman tashhadun yace na lura ku mutane ne da kuke jahiltan al'amura me a cikin azo a zauna a saurari ayoyin Allah a saurari sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace me a ciki sai an kori wani tukunna wani yazo ya zauna wa ya kauni yace ya ku mutane na man yansuruni min Allah in faratuhum wa zai kubutar da ni ya taimake ni a gaba ga Allah ranar alkiyama in na kore su a falata zakaru yace ba za ku wa'anda ba karshe sai annabi nuhu yace musu ولا أقول لكم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ولا أقول لكم indi ka ya yace ba zan ce muku taskokin Allah a wajena suke ba balle na debo arziki na wadata su Allah shi ke wadata wadda su wala alamul gaiba yace kuma ban san gaibu ba ban san me gobe zai zo da shi ba wadda kake mishi kallon kankantacce kana ganin bai kai ba zai iya yiwuwa gobe cikin hukuncin Allah ya zama shine mai kudin garin ku zai yi ko zai yi ba Zai yi wannan duka al'amari ne na Allah hakan ya faru sau da yawa hakan ya faru sau da yawa wala aqulu inni malak kuma bazan ce muku ni mala'ika bane kun ce ni mutum ne kamar ku ni mutum ne kamar ku wala aqulu lillazina tazdari a ayunukum sannan bazan ce game da waɗannan waɗanda idan dunanku yake suke musu kallon kaskanci da walakanci ba domin idan ku ne yake musu kallon kaskanci amma ba kaskantattu ba liman kaskantacce ne a cikin al'umma ladan kaskantacce ne a cikin al'umma sai dai kai idon ka dinga maka kallon kaskantacce ne amma babban mutum ne a wajen Allah wala aqulu lil ladina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira bazan ce ga waɗanda idan dunanku suke musu kallon kaskantattun nan ba cewa Allah ba zai ba su alkhairi ba ba zai ba su aljanna ba Allah ba zai sa su arhama ba Allah ba zai wadata su ba yace ba zan gaya muku haka ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shine mafi sanin abin da ke zuciyarsu to da yawa irin haka ya faru da manzanni haka kawai manyan sai su ce idan waɗannan ƙananan suna tare da ku ba za mu bi ku ba wadda ya ce majalisi sai wani ya bar gun kafin ya zo yana da niyan zuwa shi ya sa ita da'awa karka yarda ka sake wadda yake hannu ka ce za ka je ka kamo wadda bai shigo hannu ba shi ne wadda yake waje a yi ta kiransa amma karka wofanta ga waɗanda Allah ya ce annabi wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wata. ai ma figir wannan aya da mu karanta annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi bin Ummi Maktum ai dan gida ne su kuma waɗancan ana so su shigo ne Allah ya ce mishi a'a wannan ai shi zaka rike da kyau jama'a mu fahimta Allah ya ce wa amma man ja aka yi sura amma wanda ya zo yana mai sauri yana mai hanzari wa huwa yaksha Allah ya ce yana mai tsoron kaga Allah ya tabbatar yana tsoron kuma lokacin da ya zo din ai abinda Allah ya ce wa ma dirika la'allahu yazakka inda su ma da su ai da Allah da ya ambata ga akan su fa'anta. an talaha Allah ya ce amma sai ka kauda kai gare shi Allah sai ya ce kalla innaha tazkira kalla Allah ya ce a'a ba haka ya kamata a yi ba ha tazkira Allah ya ce duk abin da muka ambatan nan Allah ya ce wa'azarwa ne tunatarwa ne faman sha'a zakara Allah ya ce wanda ya ga dama ya wa'azu in ka ga dama ka dau ka kai aiki da shi in ka ga dama kar ka dauka shi dai wa'azi akwai ranarsa akwai ranarsa Allah ya ce kalla innaha tazkira fadakarwa ne wa'azantarwa ne faman sha'a zakara wadda ya so ya tuna ya wa'astu ya faɗa kuɗin ji Allah fi surufi mukarram Allah ce kuma dukkan waɗannan wa'azantarwa ayoyi na alƙur'ani suna cikin waɗansu takardu mukarrama masu daraja da ji Allah marfu'atin mutahhara maɗaukakan daraja tsarkakanku bi aidi safara yana hannun jakadu na ubangiji su ne mala'iku da suke kai kawo da wahayi da sabanni zuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala fi surbin mukarram marfu'atin mutahhara wanda yake madaukakin daraja wanda yake sama mutahhara tsarkakakku waɗanda jasa ta kowace fiska ba sa shafar bi aiki safa yana hannun mala'ikun waɗanda suke kai kawo da sabannin ubangiji kiramin bara Allah ce masu karanci masu da'a ma su suke kai kawo da wannan sabon kamar mala'ika jibril ko alayhi salatu wassalam Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana anan lafiya zuwa sai mu zo mu dora insha Allah فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك